Tsaka mai wuya. Sunana Tanimu na Allah. Ni gaskiya a nawa ra'ayin zan ta'allaka laifin komai a wuyan gwamnati domin irin abin da ake faɗa cewa su shugabannin fulanin idan an ɗauki mutum ma'ana an kidnafin mutum su suke shiga tsakanin kidnappers ɗin da dangin shi wanda aka ɗoka a yi sasanci to fi sabila duk wanda zai duba wannan zance ya san cewa akwai abun dubawa a ciki wanda ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace ko kuma mutanen gari da wannan al'amari yake faruwa a kansu sun sa ido ba su ga gwamnati ta ɗauki wani matakin da ya dace ba shin za su ta zama haka ne ba ranan da wani sauƙi zai zo ko kuma in ce wani canji zai zo dan mu gwamnati ta kasa za mu ce Kaku, tun da har ga makama an gani ba yadda za a yi a ce ana ɗaukar mutane da sunan ana neman kuɗin fansa har ga mutum wanda zai iya shiga tsakani cewa kai mai ba da kuɗi da wanda za a ba kuɗin nan kuma ka san mai shiga tsakanin nan ɗan uwan wanda za ka ba mu kuɗin nan ne fi layi wannan abun dubawa ne. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku wani sabon shirin full na tsaka mai ruwa muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. To duk da cewa an samu daidaituwar bakuna dangane da komawa da kai abinci daga arewaci zuwa kudancin Najeriya har yanzu akwai matsaloli na na a ƙasa da ya kamata a ce an fuskance su domin shawo kan matsalolin da suka haddasa wannan cijewar da kuma yajin aikin kai abinci Mun san cewa abin yana da alaƙa da likitan da suka shafi Fulani wanda kuma wannan shine batun da muke ci gaba da tattauna a wannan shiri na tsaka wuya a kwanakin nan a muhawarar da wakilinmu na lagos wato babangida jibrin ya shirya mana a tsakanin alhaji salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa zika na kungiyar amnesty international A cikin shirin yau da za mu kawo muku za mu taɓo maganar rawar da ake ganin gwamnonin arewacin Najeriya sun taka ko kuma sun ƙi takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan kuma za mu ji martani dangane da kiran da gwamnan jihar Kano ya yi na cewa a daina barin Fulani ma suna tafiya can kudancin Najeriya su tsaya binsu a nan arewacin Najeriya sauran gwamnoni da kuma mutanen arewa sun yarda da wannan matsayi ina kuma zargin da ake yi game da cewa aksarin fulani da ake gani suna bulla a cikin harkokin nan ba ma fulani najeriya ba ne to ba ta da bata lokaci bari mai da ku ga baban gida jibrin da bakin sa su mutanen mu gwamnatin mu na arewa ya kamata su su tsaya su su duba su gani wannan abu ba wannan abu su take su take su ne ake shafa saboda in abu ya tashi kudin gaba daya ya arewa gaba daya ke zagi ake cewa gaba daya ya arewa kaza ka to haka da su ya kamata su tsaya su a zo a yi ko tunda tunda wancan na kudu sun ki yadda wallahi don haka wannan abu su na kudu su da kansu za su ce su ma je a wajen su amma sun ki yadda su yan gwamnatin sun shiru sun ci alisun bar abin kuma gashi akwai yana yadda yadda yana zama wani iri wani iri daban kuma sun suna sun san amfani dabbobin nan sun san eh, sun san darajar sun san komin ya kamata zo su yi wannan abu shi kansa yi kamar kuma ka maganar gwamnan Kano gwamnan Kano ba filatani ne kuma shi kansa abun na ci masa yana damunsa yana yana damunsa yana duk tallahi yana damu abubuwan da ke faru ga Fulani yanzu su ne Fulani ba zana lafiya ba kuma an ce ko su ne barayi su je ina gwiwa na masu kallon banza kaga ba wani ba Fulani ne in dai mai kishi Fulani ne gani wanda abu yana jin wannan yana jin wannan abu haushi kullum da shi yake kwanda shi yake tashi shi gwamna abin da yake magana cewa ya dawo da su arewa a dawo da su arewa a dawo da su arewa kakkafa masu gurare su dawo arewa ne suna magana duk abun nan ne gaba da ana so a kafe da filani ne a ci mutuncin kowa ne ko kuma a ci mutuncin mutane arewa ne kawai magana kenan kamar su fulanin tun da kai ma kaya yadda cewa akwai masu laifi a ciki me kike ganin yana haifar da hakan za a iya cewa ragwanci ne ko kuma matsala ce da ke tattare da rashin dabbobinsu ke sa su shiga cikin wannan ta'addanci Hmm. farko wannan abun ka sa bai dan fara dan karami karami sai zo babba hmm. idan wannan mun ya faru a zamfara ne farko da ya faru a zamfara aka zo aka fara kashe filani a gida a gida suka je su ko su je su sai da nono ko wani guri duk da cikin gari suka shigo cikin gari da kashe su kuma ba za ba za wani magana ba na kamar an kashe banza ana nan ana nan kuma ana dan abu aka dan fara kadan kadan su kuma filani suka suka kaza bai da ita kai baban shi ma kashe shi wacce aka yi da ta kuma to ai duk abin da kace yazo yayi shi kuma zai tunda dama kamar da kace ba ilimi da shi duk abin da kace yazo yayi zo ya raba abin da aka mai aka zai zai zai zai iya yi to wannan abun ya faru asali tun asali asali asali ya kamata tun tuni da ya taso tun daga lokaci a maganin shi da bai yadurin wannan yayi yaduwan da ya yi nan ba filanin nan ba ganci bane ba wanda bane kawai shanu su ne aka aka aka dauka aka aka tayi da su gaba kwashin kwashe musu shanu su gaba daya kuma kashe masu iyansu gaba daya kuma ka taushi ne kawai suka dawo suke wannan irin wannan ramagaye saboda filata ne shi bai dan wari kai mashi abu ya sha laika ba nan da shekara goma ya kai laifi yana kallon ka da ba shale ka ba don haka ne tun tun tun da san halin irin wannan abubuwan tun tun ya kamata maganin wannan abu ko ba maganin bai maganin shi ba shi ne wannan abun da ya faru tun farko wanda zan fara ana kashe filani a garuruka shi ne kawo ya yadu ya yadu ya yadu ya zama wani kala wanda kuma wasu mutane wanda marasa tsoron Allah marasa mutunci marasa kirki a kasan nan to ka shigo ciki don su yamutsa Najeriya don su bata Najeriya kawai shine magana kenan kuma su kawo rashin zaman lafiya magana siyasa ce kaza kaza kaza shine kawai magana wanda abun da ya haddasa wannan abubuwan ba magana da zaganci mana ko wani abu shanu su ne kare shi nasa dole ne in ya kace ya duk wanda ya dauko sai ce ga bindiga su je su yarda su je su yi tunda dama ba su abun da kuma suna jin haushi abun da aka yi musu dama can suna rama gaya mata tara bindiga bari ga wurare garuruka da suke suke na wannan abubuwa kai to su ake yi ba su ke zuwa wannan ba wani falata ne tinkari gari bai san gari ba don mutanen garin suke suke dauko su ce mashi gashi gashi zo su su nuna mashi abubuwan da zai sun ba sun kuma sani ba ko su wada wannan su je su wannan aikin abin da ke faruwa kenan to da kace gayyato su ake akwai wanda ke zargin ma fulani nan yawancin su ba ma yan Najeriya bane suna fitowa ne daga kasashe makwabta ku a matsayin ku na shugabanni kun gudanar da bincike kuma kun tabbatar da haka eh to ka san yawanci kuma wanda suka shigo waɗansu da suna shigowa daga arewacin ƙasar nan ya kamata su kamar su wanda su eh, eh, ƙungiyoyi da suke nan arewa din nan kamar su mai da sauransu su ya kamata su yi wannan bincike amma mun mun kan mun san cewar ai akwai akwai akwai akwai wanda suke ba in Najeriya ba da haka kwana kwana da na gani akwai bidiyon da aka nuna kwana da ana kaza da wanda aka nuna aka je wajen mutum goma sha nawa ne sun zo daga ne sun kawo bindigogi bayan shi kuma direban da ya kai musu wannan bindigogin da dan Mali ne ba dan Najeriya bane kaga ba akwai yan waje da yawa a cikin wannan tafiyar ba yan Najeriya kare bane maganar gaskiya akwai yan waje akwai yan waje wanda suke suke wannan abubuwa to kun gamsu da matakan da jami'an tsaro ke dauka na hukuntawa ko kama irin wayannan bata ah, gari eh to ai dama ana addu'a ne duk mutum da aka ce eh, eh, Allah Allah shirye su wanda kuma zai shirye kaga wannan dama tun da addu'a dama mutum ya aikata mun ya sa shi su kan suke aikata ba ya san cewa dai akwai wata rana wani ba zai faru ko kuma san duk wanda ke abu wanda ya ce abu mara kyau ya san dole ne kaga kuma kai ka san ka je kai abun da wanda zai kawo rikin zaman lafiya kaga kuma ba ta baka ba kuma suna iya kokarin su suna kokarin ta zama da samu zauna lafiya gaskiya suna kokari alhamdulillah to alhaji musa barin dawo wajen ka kuna fafutukar kar haƙƙin bil'adama ya kuke ji kiraye-kirayen da ake cewa wasu kansu je wani bangare na ƙasar nan ku ya kuke ganin irin wannan zai bushi iska ko kuma a matsayin shi na gabna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. Constitution shine kundin tsarin kuma mazaunin Najeriya ya dogara da shi ne. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki. Sa su fulanin suke yawan tafiya kudancin ƙasar nan tsohon rashin dawa da gwamnatocinmu na arewa suka yi dangane da abin da ya faru dangane da abin da ya kamata su yi ma su fulanin domin me saboda su makiyaya ne fulani yana da fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya. amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu inda za su shayar da su inda za su samu ilimin 'ya'yansu duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan yawace yawacen zai ragu a gurinsu domin in ka tsaya ka kalli shanun da ba sa yawo za ka ga nonon su ma daban yake da shanun da suke yawace yawace ba su wannan gari ba su wancan gari yawan ma ba ɗaya ba ne kuma eh, ingancin shi ma ba ɗaya ba ne saboda haka ke yasa muke kallon cewa akwai laifi na gwamnoninmu na nan arewa yanzu kamar maganan da kai akan maganan da ganduje ya yi ya yi magana ce amma ana so a gani ne a aikace idan gwamna guda ɗaya ya fito ya yi magana to su kuma sauran gwamnonin kuma za su ba shi haɗin kai a yi abin da ake nema wanda za a tanadar ma fulani inda za su rika zama da dabbobinsu suna kula da su kuma suna kuma ilmantar kuma da ƴaƴayensu. To a gaishe ku malamai to idan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu cika muku ci gaban wannan muhawara din inda wasu suke ganin watakila da za a dawo da shirin ilmantar da Fulani kila ya taimaka wajen warware matsala amma ba ma shi ba. Ina maganar cewa wato rashin jituwa a tsakanin su kansu bangarorin Fulani din ya taimaka wajen jefa su cikin wani al'amari da suka shiga da ya haifar da matsaloli iri-iri sannan kuma za mu taɓo maganar ƙoƙarin da sanannen shehun malamin nan na kaduna to shek ahmad gumi yake yi na shiga dazuzzuka yana haɗuwa da ɓangarori daban-daban na fulani da nan abin da yake da bambancin ra'ayi daga mutane daban-daban yanzu a madadin shi baban gida jibirin da ya shirya muhawara ɗin da kuma sa wato alhaji salisu garba sarkin fulani shagamu tare da alhaji musa zeka na amnesty international da kuma musamman grace alheri audu ta haɗa mana shirin aliyu mustapha sakwata ne a washington ko huta lafiya